Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A karan farko a tarihin Amurka, Majalisar Dokokin Ƙasar ta ba da shawara a tuhumi wani tsohon shugaban ƙasar. Kwamitin da ke binciken harin da aka kai wa ginin Majalisar Dokokin Ƙasar a ranar 6 ga watan Janairun bara shi ya mika wannan bukata ga ma'aikatar shari'ar amurka don ta tuhumi tsohon shugaba donald trump bisa wasu laifuka hudu da suka hada haddana yunkurin da husuma a majalisar yau batun da shirin zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalu madalla To bayan tsawon shekara ɗaya da rabi da ya kwashe yana binciken harin da aka kai a ginin Majalisar Dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun 2021. Kwamitin da ke binciken ya kammala zamansa a ranar Litinin ɗin da ta gabata, bayan sauraron bahasi daga shaidu sama da dubu ɗaya a zama goma da ya yi. Benny Thompson, ɗan majalisar wakilan Amurka ne daga jam'iyyar Democrat. If we to survive as a nation of democracy, This can never happen again. Ya ce idan har muna so mu ta ci gaba da zama ƙasa mai bin doka, sannan tsarin demokuraɗiyya ya tsira, bai kamata hakan ya sake faruwa ba. Kwamitin mai ɗauke da mambobi bakwai daga jam'iyyar Democrat da mambobi biyu daga jam'iyyar Republican ya kafa tarihi inda ya nemi da a tuhumi tsohon shugaba Trump bisa rawar da ya taka a wannan rana da aka kai wa ginin majalisar hari. Liz Cheney 'yan majalisar wakilai ce a ɓangaren 'yan Republican. January 6th, first time american president Ta ce ranar 6 ga watan Janairu ita ce rana ta farko da wani shugaban Amurka zai ƙi bin dokar da ta tanadi mika mulki cikin lumana. To ko da yake kwamitin ba zai iya tuhuma Trump ba, amma ya ba da shawara ga ma'aikatar shari'ar ƙasar domin ta tuhume shi bisa laifuka hudu. Jamie Raskin, ɗan majalisar wakilai ne a ɓangaren 'yan Democrat. The committee believes that more than sufficient evidence exists for a criminal referral of former President Yace kwamitin ya yi amanna cewa akwai tilin hujjoji da suka sa a miƙa buƙatar ganin an tuhumi tsohon shugaban Amurka Trump saboda rawar da ya taka wajen tunzura waɗanda suka kai hari a ginin majalisar dokokin Amurka. 'Yan majalisar sun kuma ce akwai buƙatar a tuhumi Trump da laifin haifar da tarnaƙi a binciken da suke yi. da laifin yunkurin damfarar gwamnatin amurka da kuma haɗa kai wajen yin ƙarya yunkuri na ƙarshe da ake zargin trump ya yi na naɗa masu zaɓe na bogi don a yi watsi da sakamakon zaɓen na 2020 We understand the gravity of each and every referral making today, just we understand the magnitude of the crime against democracy. Jamie Raskin kenan yake ƙara cewa, mun san girman wannan shawara da muka bayar, kamar yadda muka san girman take tsarin demokuraɗiyya da aka yi. kuma doka ce ta sa muka bullo ta wannan hanya kwamitin dai har ila yau ya ba da shawara a tuhumi lauyan trump john eastman da kuma kevin mccarthy wanda ake tunanin shi zai zama kakakin majalisar wakilai da kuma wasu 'yan republican uku a majalisar dokokin kasar shi dai trump ya sha sukar aikin kwamitin wanda ya kwatanta a matsayin mara adalci sai dai mafi akasarin shaidar da aka gabatar a zaman kwamitin jami'an gwamnatinsa ne suka bayar sarah matthews tsohuwar mataimakin daraktar yada labarai ce a fadar white house um, ta ce da a ce shugaban yana so ya yi wa amurkawa jawabi a wannan lokaci da ya yi nan take ba tare da bata lokaci ba a dai ranar laraba aka saki rahoton ƙarshe kan binciken da kwamitin ya yi domin jama'a su gani masu sauraro da kuma aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan makon sai kuma wani makon idan allah kai mu yanzu a madadin catherine jobson da ta hada asalin rahoton da julie lezers gresham da ta hada mana shirin ni mahmud lalo nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya